baitika manzuma baituka ɗaya ya ainihin wato kawo duk abin da yake manya-manyan zunubai ne da ya tashi bayan ya ce bi hamdika ya rabbil ya ta abtadi la'alli ya fi marumtuhu ablugu maksidi ka usalli ala nabiyyi wa ahlihi wa ashabihi min kulli hadin wa muhtadi وكن عالما أن الذنوب جميعها بصغرى وكبرى قسمت في المجول فما في حد في الدنا أو توؤد فسم فسم خبرى على نس أحمد وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي الإيمان ولأن مباعد سيفارة كشرك وقتل النفس إلا بحقها وأكل الربا والسهر ما أقذف منه هدي وأكلك أموال اليتامى بباطل توليك يوم الذهب في الرحاب بجحدي كذاك الدنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطعا للطريق الممحد وسرقة مال الغير أو أكل ماله حق يذوي تلسافه إن أين واتو كبائر تو شركة yana daga cikin manya-manyan al'amurra da suke sa alaƙa ta yanki tsakanin bawa da Allah muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu da shirka ƙarama ko babba abinda aka ce za a yi magana akan shi muhimmancin lokaci muhimmancin lokaci kafin zuwan liman Allah maɗaukakin sarki ya faɗi alwaktu da ainihin wato miƙat da mawaƙi da mawƙud gurare ɗaya har guda wajen kusan goma cikin ƙur'ani وجي نفر كويتي يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة نعم قل هي مواقيت للناس والحج نعم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون بني نبي تكين سورة النساء الله يكي فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم نعم. فإذا اطمأنتم منكم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا برين أكو الله مدوك كين سركي يا فرات كين سورة إسرائيل ولما جاء موسى لميقات ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني نعم قال رب أرني أنظر إليك نعم. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانه سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين برينا قبا الله مدوكة سركي يا قارة فداسكين سورة إسرائيل سورة الأعراب ياتي واختار موسى قومه سبعين واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا نعم. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك نعم. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين كتبتي سورة الهجر الله مدوك تنسر كي يا مغانا أكن إبليس يتي ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم كتبتي سورة suratu shura haka Allah suratu shu'ara haka Allah ya ce fajumi as-saharatu fajumi as-saharatu limiqati yawmin ma'lum wa qila lin-nas hal antum mujtami'un to Allah madaukakin sarki yayi magana akan miqat da al-waqtu gurare guda biyu malamai sun ce abubuwa guda uku na farko inda za a tambaye ka wace ƙarya ce ta fi kowace zama ƙarya a duniya suka ce ita ce rayuwar duniya Don madaukakin sarki ya faɗa gurare daban-daban akan abin da ya shafi harkar rayuwar duniya wanda za mu zo mu kawo aya mu buga misalin yadda take faruwa ta ƙari na biyu idan aka tambaye ka wata gaskiya ce ta fi kowace gaskiya zama gaskiya suka ce shine mutuwa saboda kasantuwar mutuwa gaskiyar da ta kai gaskiya ne Allah ya sa mata da suna al-yaqin cikin Qur'ani in an tambaye ka kuma wani abu ne yafi kowane abu tsada a duniya suka ce babu kaman alwaktu lokaci duk abin da dan adam zai samu na amfani a duniya da lahira da sai idan ya yi amfani da lokaci ne sannan yake iya samun wannan abu duk wanda bai yi amfani da lokaci ba to ba zai taɓa yiwuwa ba ya iya samun wannan abu muhimmancin wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa cewa akwai sab'atun yidhilluhum Allah ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa mutum bakwai Allah zai ajiye su a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah madaukakin sarki sai ya ce akwai imamun adil shugaban da ya shugabanci mutane ya musu adalci adalci shugabancin kowane iri ne mandan Allah ya ce Allah zai ajiye shi a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah madaukakin sarki sannan akwai wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi mutum biyu da suka haɗu suka yi soyayya dan Allah kuma suka rabu dan Allah sannan manzon Allah ya ce akwai shabun na sha'afi ibadatillahi subhanahu wata'ala saurayin da ya taso tun yana saurayi yake rike da addinin Allah har karfin shi ya kare akan haka sannan malamai suka ce abubuwa guda uku sun fi komai saukin samu a rayuwa amma a lahira sun fi komai wahala na farko suka ce akwai azillu inuwa yanzu nan masallacin nan yana da inuwa idan mutum ya fita bishiyar nan na da inuwa wataƙila kai kanka kana da inuwa amma a ranar tashin alkiyama babu inda za ka ga inuwa sai ƙarƙashin al'arshi ƙarƙashin inuwan allah maɗaukakin sarki na biyu akwai alma'u ruwa daga cikin ababen siyarwa ko sha ko na rayuwa wanda suka fi komai sauƙi akwai ruwa ko da gari ka je ana wahalar ruwa a ganin za ka samu abin da ya fi komai sauƙi na siyarwa a ganin kuma babu kamar ruwa to a lahira babu inda za ka ga ruwa na arziki ka sha sai a taukin kausara taukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu na uku shine hanya Allah maɗaukakin sarki ya yi maganin cewa ya sanya mana hanyoyi daban-daban Allah ja'ala lakum al-ardha min allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula na'am wa anzala minas samaa'i ma'a na'am fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta na'am kulu wa ra'u أمامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى يا مغانا الذي جعل لكم الأرض مهدا wanda ya shimfiɗa muku ƙasa shimfiɗaɗɗiya sannan wasalaka lakum fiha subula ya kawo hanyoyi ya sa a cikin ƙasar yanzu nan ana tashi daga masallaci kowa ya san hanyar da zai bai tafi gida a hanyoyin zuwa gidan ma wani sai ya wacce yake so ya bi amma a lahira baka isa ba hanyoyi guda biyu ne imma hanyar tafiya wuta ko hanyar tafiya aljanna wa'annan abubuwan za ka iya sauwaƙe ma kanka ne fuskantar matsaloli gaban Allah maɗaukakin sarki gwargwadon yadda ka yi amfani da lokacinka a nan duniya malamai sun ce tambayoyi guda biyar ne ya kamata kowane ɗan adam ya ma kanshi su sannan ya ba kanshi ansa yin tambayi da amsar mai kyau shi ke sa ka rayu a duniya ka san dalilin da ya sa ka rayu kuma idan ka rasa wa'annan tambayoyin da kuma amsa shi zai sa za ka zo duniya baka san sababin zuwanka duniya ba kuma za ka koma gaban Allah baka san amfanin zuwanka duniya ba sannan kuma matsalolin da za ka fuskanta a gaban Allah maɗaukakin sarki suna da girman ga gaske irin waɗannan tambayoyin ne wani balaraban ƙauye da ya rasa ma kanshi su ya zo yana ta tambaya ko wani kirista wani mutumin labanin da ya wasu waƙoƙi dogaye yana cewa ji'itu la a'lamu min aina walakin ni ataitu na zo ni ban san daga inda nake ba kawai ni nazo na zo ne walaƙada abu sartu ƙudamai tsariƙan famashetu na ga hanya a gabana sai na kama bi wai shin wannan hanyar sai na ci gaba da binta ko ina so ko ba na so ya aka yi na zo ya aka yi na ga hanyar ya ban sani ba na tambaye kaina me yasa ban sani ba ya ita ma ban sani ba sannan ya ce a jadidun ni sabo ne a wannan duniya ko ko tsoho ne shin ni nake tafiya duniya ce a tsaye ko ko a'a duniya ce take tafiya ni ne a tsaye ko da mu da ita duka da a tsaye muke sai na tambayi kaina ban sani ba yace me yasa ban sani bai sanan ba yace ita ma bai sani ba sannan bayan ya gama tara ma kanshi gajiya daga ƙarshe yace wannan rudin da na shiga shin akwai wani mutum da zai iya mun bayani ya gamsar da ni a cikin halin da nake a ciki yace bai sani ba me yasa bai sani ba ita ma yace bai sani ba to mu mun sani ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi sallama dan adam yana da matakai guda biyar tambaya ta farko malamai suka ce na farko ka tambayi kanka man khalaqani wa ya halice ka duk wanda ke wannan masallacin ya san cewa ba wani kulikulin kubura aka yi ba da wata alkafara da wani juyin juya hali kawai ya ganshi a cikin masallacin kamar yadda ganin masallacin nan dalili ne akwai wanda ya gina masallacin dan masallacin nan ba yadda za a yi ya zo da kanshi ya gina kanshi ya sama kanshi fanka da kofofi da komai kawai sai a ga masallaci ganin masallacin dalili ne akwai wanda ya masallacin to samuwar ka a duniya dalili ne akwai wanda ya kawo ka duniyar to sai ka tambayi kanka man khalaqani waye ya halicce ni idan ka gano ga wanda ya halittar abu na biyu ka tambayi za limadha khalaqani me yasa ya halice ni Allah madaukakin sarki ya faɗa gurare guda biyu ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allah fata'ala Allahul malikul haqq لا إله إلا هو رب الأرش الكريم الله يتي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا كنا ضمان من هلتيكني سبو دواسا من halicce دواسا ba haka bane inda Allah madaukakin sarki sannan wani wajen yace aya hasibul insanu an yutraka aya hasibul insanu an yutraka suda alam yakunu qufatan min mani yumna Allah yace aya hasibul insanu dan adam yana tsammanin mu halicce shi mu kawo shi duniya kuma mu kyale shi bai da doka yadda ya ga dama haka zai a cikin ta wallahi tallahi ba zai taba yiwa ba to in ka tambaye kanka wa ya halicce ka wanda ya halicce ka shine Allah subhanahu wata'ala me yasa ya halicce ka ya kawo ka duniya ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun الله هو wanda ya halicce ka shine Allah subhanahu wataala kuma manufar da ta sa Allah ya halicci dan adam da aljanu da duk wata halitta shine dan su bauta masa kuma shi ya ce a bauta masa ba dan bautar zata yi masa amfani ba dan ya ce ya ibadi a hadisul qudsi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atika ala atika qalbi wahidin minkum ma da zalika fi mulki shi'a inda duk duniya kowa zuciyar shi za ta zamanto da biyayya ga Allah zuciyar shi ta koma kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi a bauta ma Allah akan haka to in an yi bauta ba abin da za ta amfana Allah sannan ya ƙara cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin minkum ma na ƙasa zalika min mulki shi'a da zuciyar kowa za ta lalace saboda lalacewa ta koma kamar zuciyar fir'auna ba abinda Allah za a rage masa wai dan an kibauta masa saboda Allah ya isa yana nan da sunan shi al-azizu ya fi karfin kowa gagararren da duk wanda ya ja da shi sai ya karya shi sannan yana nan a matsayin shi na aljabbaru wanda yake tilasta sai an yi abu kuma sai an yi shi yasa sai Allah ya tanadi wanda za su bauta mai kai kana gajiya kana cin abinci kana da matsaloli na rayuwa kana da kaza kana yankewa sai Allah ya tanadu wanda za su bauta masa ba dan bautar za ta yi masa amfani ba manzon Allah ya ce haqqatis sama'u sama ta yi kuka annabi ya ce wallahi wa huqqalaha an tahutta ya cancanci sama ta kuka kuwa ya ce babu wani waje a sama da za a ɗauki 'yan yatsu guda hudu a sa a sama fati akwai mala'ika na Allah maɗaukakin sarki in ma wani yana sujjada ko ruku'u wani yana tasbihi kowa da irin nau'in ibadan da yake kuma ba sa yankewa har tashin alkiyama na uku ka tambaye kanka man ana wane ne ne kai waye yanzu saboda da yawan mutane ɗauka suke yi fa wannan rayuwar fa haka kawai mutum ya zai zo duniya shi yake da ikon ya tsara yadda rayuwar za ta tafi ba Allah bane zai tsara yadda rayuwar za ta tafi alhali ko a cikin wannan addinin namu na musulunci Allah ya ce wa manzon Allah kul inna salati wa nusuki kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dalili ne ce akan dukkan taharruki na musulmi komai Allah ya tsara yadda za a yi al'imamu abu zarri gifari ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai koma zuwa ga Allah ba hatta tsuntsun da yake yawo a sama sai da annabi ya ambatan mana wani ilimi a kan shi ka tambayi kanka man ana wane ne ni kai ba kowa ba ne mutum ne kai wanda Allah maɗaukakin sarki asalinka daga ƙasa ya faɗi wannan gurare daban-daban cikin ƙur'ani annabi ya ce ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabin ala ajmin wa la ajmin ala arabin wa la abyada ala aswada wa la aswada ala abyada illa bi taqwallah kullukum min adam wa adamu khuliqa min tura. shi yasa Allah ya faɗi wannan gurare daban-daban cikin Qur'ani kamar ya ayyuhan nas in kuntum fi ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum fa inna أنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة من جئ الله مدوكك ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم من جئ الله مدوكك إن سركي يقارتي ومنها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى والله أنبتكم من الأرض من والله أنبتكم من الأرض نباتا وما في سورة الكهف قال له صاحبه قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا نعم أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا قال له صاحبه وهو قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب نعم. ثم من نطفة ثم سواك رجلا wannan malamai suka ce duka a wajen wa'annan ayoyin akwai takadiri ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum abakum min turabin suka ce takadirin shi fa inna khalaqana abakum min turabin mu ne muka halacci babanku annabi adamu daga ƙasa da haka duk wani mataki da dan adam zai taka karshe ka gama kaiwa kaiwa ko ma me zaka zama Allah ya faɗa cewa asalinka kai daga ƙasa kake asalinka sannan kuma duk wanda ya biyo duniya daga wancan tsarin shi kuma daga ɗigon mani ya biyo wannan duniya wannan shine kai kai kai mutum ne wanda asalin ka ya kera gangar jikinka daga ƙasa kai kuma aka yauka daga ɗugun mani to sannan in ka gane kai mutum ne daga nan sai ka tambayi kanka aina ana a ina kake yanzu a inda kake kana wani guri ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya kira shi gidan jarrabawa wallahi babu wanda zai iya cin jarrabawa a duniya ya je lahira ya karbi sakamako sai wanda ya amfani da lokacin shi ya yi aiki mai kyau shine kadai ba zai faɗi jarraba ba dan haka da Allah ya tashi rantsuwa da lokaci wani gurin ce wal asri innal me wal asri innal insana lafi khusr ba sa illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya rantsuwa da lokaci ya ce innal insana malami suka ce al nan ya shafi kowane irin jinsi na mutum kowane mutum yana cikin hasara sai ya illal ladina amanu amma wanda suka fita daga ciki ba sa da sai wanda suka yi imani wa hadal imanu lahu arkanu wannan imanin yana da rukunai an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi wa hadal imanu lahu halawa wannan imanin yana da halawa annabi ya ce salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa kuma shi yasa duk inda Allah ya alƙawari zai taimako zai yi maganar ne cewa zai taimaka wa masu imani wa kana haqqan alaina nasru wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunji. wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin to ta sannan sai Allah madaukakin sarki ya maganar cewa illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai wanda suka yi iwa imani bayan sun yi imani suka wa junansu attawasu bil haqqi shek Muhammad bin Abdul a ɗan ƙaramin littafin shi da ya tashi fassara wannan ayar ya yace attawasu bil haqqi shine kiran mutane zuwa ga addinin Allah sannan a tawaso bis sabari shine ka yi hakuri sanda kake kiran mutane zuwa ga addinin Allah abinda za su yi maka na jafa'i da wauta da kuma cutar da kai da za su shi yasa Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabari malamai sun ce as ya kasu gida uku akwai asabaru sabaru akwai as ala ta'atillahi in Allah ya sa ka abu yace dan uwa ka yi abu to ka haƙura ka yi sannan akwai asabar an maharimin akwai haƙuri in Allah ya ce ka bar abu ka haƙura ka bar abu sannan akwai haƙuri idan Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ka da abu mara daɗi ka yi haƙuri da shi wannan shine asabaru kasantuwar wannan asabarun ne da Allah ya ce illal ladina amanu wa amilu salih wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri al imam ahmad yake cewa as fil jasad bi manzilatir ra'si hakuri a cikin jikin dan adam yana matsayin kai ne duk mutumin da bashi da kai to an san gangan jikin ma ba ta da ba ta da amfani wanda bashi da hakuri ba zai iya yin abu ba in Allah ya ce yayi yayi in Allah ya ce ya bari ba zai bari ba idan kuma Allah ya dauki abu mara daɗi ya jarrabe shi da shi ba zai iya yin hakuri ba to wallahi duk wanda Allah ya ce masa ya abu ya ki ya bari ya ƙi bari shi yasa ran da Allah ya damƙi mutum ya wurga shi wuta a lokacin sai ce isbiru aw la tasbiru isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum in إنما تجزون ما كنتم تعملون سي الله يتي to isbiru ku yi haƙuri yanzu ko kada Allah ya saka haƙura yanzu ya rage naka ba abinda zaka yi Allah ji tausayin ka ba za ka yi kuka ba saboda bala'in kuka kuka yayi kuka a ce ya kamata a tausaya ma an ga kana da raki Allah zai ce ne isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ba za ka koma gefe ka kame ba a ce to an ga kana da bala'in dauriya saboda bala'in dauriya ka ya kamata a tausaya ma sai Allah ya ce isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum to a takaice yan uwa na ga liman da alaman yana dimfara ainihin wato zuwa abin da muke so mu rufe da shi wannan duniyar yadda ta faru haka za ta kare لو كانت لو كانت الحياة تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلد da a ce duniya tana dawwama ga wani mutum da wanda ya fi cancanta ya dawwama a cikinta ta shine manzon Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau mana faɗa da rasuwar shi shekara dubu shi kan shi zuwan annabi turo shi alama ne na cewa duniya ta kusa karewa to a sadda duniya ta kusa karewa a kuma sannan muke buɗe makanmu kofofin rigima saboda wannan duniya yana mafi yawanci fa in kaga ana rikici da wane da wane ba wai wane yana zuwa masallaci da wuri bane ni ban zuwa ba shi bane rigima wane ya samu kuɗi ne ni ban samu ba shine rigima wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka suke ba mu kuma sune kuduwa namu su ne abun koyinmu don haka wani malami yake cewa fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kiramin falahu duk abin da ya shafi harka ta rayuwa suna daga mu junan su kafa wani ya yadda zai iya mutuwa saboda babu dan kai ka samu saboda yan uwantaka ta musulunci amma mu yau haka muke ba shi bane ajandar mu kawai rigiman shine wani ya samu ni me yasa ban samu ba wani ya yi gida me yasa ban yi gida ba wani ya yi mota me yasa ban yi mota ba wani ya yi malam malam babban ni ma me yasa ban yi malam malam ba ita ce rigiman mu wani ba a jin haushi wani ya haddace qur'ani ni me yasa ban haddace ba wani yana zuwa makaranta ni me yasa bana zuwa kuma a cikin wannan ne Allah ya ce mana wa fi zalika falyatanafasul ذلك فليتنافس المتنافسون وفي a cikin irin wannan aikin alheri ne ake tsere ake rige-rige ake rige-rige ake gwagwarmaya da haka masu tsere da gwagwarmaya su wannan sahun na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi wallahi tallahi da an san matsayi da daraja da abin da ke sahun gaba wajen sallah yace wallahi da ba wanda za a yadda al'ummar musulmi ba za su yadda ba wani ya zo tsaya sahun gaba sai an yi ƙura'a a wata ruwayan malamai suka ce ba za su yadda ka zo ka zauna sahun gaba sai idan an yi harbe harbe da mashi domin duk wanda ka ganshi a sahun gaba a masallaci alama ne yana zuwa masallaci da da wuri zuwa masallaci da wuri kuma alama ne na siffofi daga cikin masu imani amma abin mamaki yanzu da yawa masallatai sallar azahar la'asar magariba isha'i ballantana kuma juma'a sai ka ga ɗani ake yi wani sai ya daidaici limamin ya fara kudu ba ai zai samu raka a daya sai bari sai an yi raka a daya dayan ya ƙara so da gudu ya samu liman a ruku'u haka ake kai ka ɗauka ya ɗauka cewa kai an kawo shi duniya ne target din shine ya ci ya sha ya nemi kuɗi ba target din shine bautan Allah ba duk wanda kuma rayuwar shi ta koma haka to daga ƙarshe sai ta koma da rayuwar shi da rayuwa arne ba ta da bambanci dan Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wallazina kafaru yatamatta'una wallazina kafaru كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وأن سكي كافرين يتمتعون سنة سجداء كما تأكل الأنعام كما هنا dabbobin gida suke raƙumi da sa da tinkiya da rago kaga ba sa tunanin wani abu kuma a sadda suke ci suke sha me su ɗauka yake suna ana mai gata ne musamman gashi sallah tana zuwa yanzu wani in yaje ya siyo rago mai ragon ɗauka yake yana da mutunci sai ranar sallah zai gane mai ragon bai da mutunci wallahi saboda mai duk yadda rago ya kiba ya ci ya sha to daga ƙarshe tukunya zai koma wallahi haka duk yadda jikinka zai ginu in dai bai gini da bin Allah ba daga ƙarshe kai ma wuta zaka tafi ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswallahu abin da nake so in rufe da shi kamar yadda muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa ittanim khamsan bi khams ka abubuwa guda biyar kafin abu guda biyar ya same ka na farko akwai shababaka qabla hilmika duk wanda yake da yarinta to ya shirya tsufa yana zuwa kuma cikin wani jin kai na Allah da tausayi na Allah da rahama ta Allah wanda yake saurayi matashi yake addinin Allah tsufa ya kama shi baya iya wallahi ko bai ba sai Allah madaukaki sarki ya ba shi lada saboda niyyar da yake da ita mai kyau sanda Allah ya saukar da ayoyi da suke zargin wanda ba su yi hijira ba wani dattijo yana da yaran da za su iya ɗaukar shi daga makka su kai shi madina ya ce shi yana ganin bai daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba uzuri ya ce ma yaran su ɗauke shi ko akan gado ne sai sun kai shi madina an dun faro madina ba a ƙarasa ba sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauki ran shi sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ina ma a ce da ya karasa da ya riski ladan shi suna rufe baki sai Allah ya saukar da cewa man yakhruj min baiti muhajir wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi نعم ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله نعم وكان الله غفورا رحيما سي الله يتي ومن يخرج وند يفتا daga gidan shi saboda addinin Allah yana so zai kai wani guri bai kai ba sai mutuwa ta riske shi akan hanya sai Allah yake faqad waqa'a ajruhu ala Allah sai aka kawo shi da siga ta mi tamadi ya riga ya riske ladan shi a wajen Allah madaukakin sarki to wannan shine abu na'am saboda haka za mu taƙaita a nan wajen abu na biyu shine lafiya kafin rashin lafiya dan wannan mutalazimai ne in kana da lafiya ka iya bauta ma Allah to ciwo zai zo kuma in ciwo ya zo baka da uzuri dan uwa haka in kana da wadata akwai yiwuwar kuma talauci zai iya zuwa idan kana da rai akwai yiwuwar mutuwa zai iya zai iya zuwa saboda haka ana nuna mana liman ya zo amma lallai da da wuri muka zo da mun tattauna matsalolin nan yadda ya kamata abinda na faɗa ina roƙon Allah da ni da ku kada Allah ya sa zama musiba akan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mu wannan gari albarka da mutanen garin nan Allah ya ƙara mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وما كان المؤمن يبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون تذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأضله الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي لم يزلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم الذي جاءنا بالكتاب والسنة اللذان يفرقان بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والكفر وبين النفاق والإيمان وبين الحق والباطل وبين السنة والبدعة كالشمس وضحاها وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به أول مرة فأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعلى من تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبعد ينقوان وننقري قرن قدن wannan gari mai albarka in sha Allahu a wannan unguwa ta kofar fada a ɗaya daga cikin wato kofar shugabanninmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da mu da su baki ɗaya a kuma daidai wannan lokaci nake muku gaisuwa irin ta addinin musulunci wacce farkon ta yake ɗauke da amincin Allah tsakiya rahamar Allah ta albarkar Allah wa hiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ɗaya ga watan zulhijja wanda shine wata na goma sha biyu a cikin watanni wanda Allah ta'ala ya faɗa yake da su ɗaiɗai guda goma sha biyu wanda muna shekara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da ɗari hudu da talatin da biyu a wannan wata shine wata na goma watan turawa wanda wannan wata na turawa a yau shine ashirin da takwas ga wannan wata na turawa shekara dubu biyu da goma sha ɗaya kamar yadda muka saba faɗa muke maimaitawa Allah shi kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abun da muka sani ya zama musiba a kanmu abun da aka ce za a yi magana a kan shi alhaƙu walbaɗin gaskiya da ɓanna gaskiya da ƙarya kuma tsakanin ƙarya da gaskiya ba za a gushe ba ana ɗauki ba daɗi sai an je gaban Allah masu gaskiya Allah ya ce qala Allahu hadha yawma yanfa'u sadiqina qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum na'am lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar min tahtiha al-anhar khalidina fiha وذلك الفوز العظيم الله ما دوكاكين سركي a wannan rana zai ce قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم rana ce wacce masu gaskiyarsu gaskiyarsu za ta yi musu amfani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ka sa muna daga cikin wanda gaskiyanmu za ta yi mana amfani a wannan ranar ahlus sunna mu wasu irin mutane ne wanda na farko abinda muka yi imani da shi za mu bauta wa Allah da shi shine littafin Allah maɗaukacin sarki na biyu ba mu yadda ba kowa ya zamanto yana da ta cewa kan littafin Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ne babba ɗan babba farin jakada mu a wajenmu shi kadai ne Allah ya bashi tikiti da lasisi ya ba da garanti ya ce in an bi manzan Allah za ka shiri alaran ma za ka tuna mana aya wa in tuɗi'u wa in tuɗi'u tahtadu wa ma ala rasul illa al balagul wa in in kuka bi shi hu shiwa shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta hatadu to za ku samu shirya in ba manzon allah sallallahu alaihi wasallama aka bi ba to al'umma tana cikin bata da fagauniya da rashin zaman lafiya da kuma rashin kwanciyar hankali da tashin hankali duniya da lahira saboda haka mu wasu irin mutane ne wanda mu ba mai yadda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda zai fassara alkur'ani in ma ta hanyar yi magana ko ya aiki ko a yi abu a gaban shi ya tabbatar da wannan abin addini ne an tambayi na Aisha akan ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce kana kulquhu alqur'an ɗabi'un manzan Allah duk wata ɗabi'a da za a ce maka ƙur'ani yake da ita mai kyau ta aiko a bari to manzon Allah shine wannan ɗabi'ar don haka ta ce kana kul'uhu alƙur'an saboda haka mun wasu mutane ne da mun yadda za mu bauta wa Allah shi kaɗai ba za mu haɗa shi da kowa ba sannan na biyu ba za mu bauta wa Allah da komai ba sai da littafin Allah na uku ba za mu bauta wa Allah ba sai akan fahimtar kowa sai a karantarwar manzan Allah sannan kuma ba za mu fahimtar mutanen kowa ba sai ɗaliban da suke karatu a gaban manzan Allah wa'annan su ne ahalus sunnati wal jama'a kuma su ne mutanen da ake cewa ko ake masa laƙabi a gurare daban-daban wanda suke so su seke su sai su ce musu 'yan izala domin mu yan izala ne daman walahama izala kalma ce ta suna kamar yadda malamai sukan yi littafi su sa suna Sheikh Usman dan Fodi ya littafi ya sa masa suna Ihya sunna wa Ikhmadul Bid'a wanda ba shi da bambanci da Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna Izala masdar ne na azala yuzilu izalatan haka aqama yuqimu iqamatan saboda haka ihya'us sunna ikhmad ihya'us sunna izalatul bid'a wa iqamatus sunna wancan aiki da Sheikh Usman dan Fodi ya sa sunan littafin shi shine wa'annan bayan Allah suka ɗauka shi za su yi yau za a yi bayani akan abin da ya shafi menene gaskiya kuma menene ƙarya kuma suwaye suke kan gaskiya kuma suwaye suke kan ƙarya malamai suka ce alhaƙu daga haƙƙal amur ne haƙƙan wa haƙƙahu wa huƙuƙan suka ce saha idan abu ya inganta wa sabata ya tabbata wa sadaka kuma abin ya zama gaskiya sai a ce masa alhaku amma suka ce idan kalman alhaku ta zo cikin ƙur'ani tana ɗaukar ma'ana sama da goma sha biyar na farko Allah ta'ala ya yi magana akan abin da ya shafi alhaku wanda kalman alhaku take ɗauka tana ɗaukan ainihin wato shi kanshi Allah maɗaukakin sarki da haka malamai suka ce alhaƙu yana daga cikin asma'ullahi azza wa jalla Allah maɗaukakin sarki ya ce walau ittaba alhaqu ahwaahum lafasadati as-samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bil haqqi wa inna إنهم لكاذبون ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه نعم وأن ما يدعون من دونه هو الباطل نعم وأن الله هو العلي الكبير wannan shine ma'ana ta ɗaya da alhaqqu take ɗauka shi kanshi Allah maɗaukakin sarki alhaqqu ne sannan na biyu da kalman alhaƙu take ɗauka tana ɗaukan alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kazzaba bihi qawmuka wa kazzaba bihi qawmuka wa huwa alhaq na'am qul lastu alaykum biwakil faqad kazzabu bil haqqi faqad kazzabu bil haqqi lamma jaa فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون wannan shine ma'ana ta biyu da kalman alhaqqu take ɗauka Allah maɗaukacin sarki alhaqqu ne littafin Allah maɗaukacin sarki shi ma alhaqqu ne ma'ana ta uku da alhaƙo take ɗauka cikin alƙur'ani akwai musulunci Allah ya ce wa ƙul ja alhaƙo wa za ka الحق وزهق الباطل نعم إن الباطل كان زهوقا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نعم إن وأعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها نعم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه نعم بئس الشراب وساءت مرتفقا ma'ana ta hudu da kalman alhaƙu take ɗauka a cikin alƙur'ani akwai abin da ya shafi wato kalman alhaƙu ma'ana ta hudu tana ɗaukar abin da ya shafi al'adulu Allah maɗaukakin sarki ya ce rabba naftaha bainana bil rabba naftah bainana wa bain qaumina bil haqq وأنت خير الفاتحين ma'ana ta biyar da kalman alhaƙu take ɗauka a cikin qur'ani akwai tauhidi Allah ya ce bal ja'ahum bil laqad ji'nahum bil haqqi walakin aktharahum lil haqqi karihu. Allah yace mun zo da mutane tauhidi shine a kaɗaita Allah da bauta a matsayin Allah wanda ya halitta ya ɗauki nauyin halittan kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita ya samar da bukatunta Allah ya kawo doka cewa a bauta masa shi kadai tilo kwallon kwal kar a hada shi da kowa amma Allah ya ce walakin aktharukum lil haqi karihun mafi yawancin mutane suna kin tauhidi shi yasa in kana so ka kawo rigima da tashin hankali da balbalin bala'i to ka zo ka ce zaka karantar da tauhidi za a yi maka jafa'i ba ɗan karami ba ma'ana ta shida da kalman alhaƙo take ɗauka a cikin alƙur'ani akwai asiriku Allah ya ce ƙauluhul haƙo ƙauluhul haƙo wa mulku yawma yunfakhu fi sur na'am alimul ghaibi wash-shahada وهو الحكيم الخبير ويستنبطونك أحق ويستنبطونك يسألونك أحق هو نعم قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين wannan shine ma'ana ta shida da kalman alhaqqu take ɗauka cikin qur'ani na ɗaya muka ce Allah maɗaukakin sarki na biyu shine musulunci na uku muka yi bayani daga cikin ma'anonin da kalman alhaƙo take ɗauka ma'ana ta shida kalman alhaƙo tana ɗaukan dukiya a cikin ƙur'ani ma'ana ta bakwai tana ɗaukan dukiya ma'ana ta takwas da kalman alhaƙo take ɗauka tana ɗaukan abin da ya shafi alwujo abin da ya zama wajibi sai an yi ma'ana ta takwas ko ta tara tana ɗaukan alhajja bukata ana kiran shi da alhaƙu cikin ƙur'ani ma'ana ta goma alhazzu rabo ana kiran shi da alhaƙu a cikin ƙur'ani ma'ana ta goma sha ɗaya albayanu bayani ana kiran shi da alhaƙu cikin ƙur'ani ma'ana ta goma ainihin wato sha biyu al'amarin da ya shafi juyawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baitul muqaddas zuwa ɗakin Ka'aba ana kiran shi ainihin wato alhaƙu malamai suka ce daga cikin ma'anonin alhaƙu akwai kalimatu shahada kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan kalma Allah ya faɗa ya ce lahu da'awatu me lahu da'awatul haqq na'am walladhina yad'una min dunihi la yamlikun لا يستجيبون لهم بشيء والذين يدعون من دون الله الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه نعم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله ما دوكا كين سركية له دعوة الحق da Allah kaɗai ƙwallin ƙwalci lau bauta ta gaskiya take duk wanda aka bauta ma in dai ba Allah bane to ba bauta bace ta gaskiya kuma ba a yi abin da ya dace ba kuma ba a sauke haƙƙin Allah ba kuma ba a san girman Allah ba kuma ba a san mutuncin Allah ba matuƙar ba a bauta wa Allah shi kaɗai ba aka ji aka haɗa Allah da wani a wajen bauta to wannan ma'anonin da kalman alhaƙu take ɗauka cikin littafin Allah tana ɗaukan musulunci tana ɗaukan Allah tana ɗaukan addinin Allah tana ɗaukan ƙur'anin Allah sannan tana ɗaukan kalmar da tafi kowace kalma ita ce kalimatu shahada la ilaha illallah a cikin waɗannan abubuwan guda hudu ko biyar babu wanda ahli sunna ba su yi imani da shi ba mun yi imani da littafin Allah busairi a cikin alburda yana cewa da yana yaban ƙur'ani yace da ani wa wasfi ayatin lahu baharat duhuri narir kira lailan alal alami فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطول آمال المدح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن مهدسة قديمة صفة الموصوف بالإدم لم تكترم بزمان وهي تخبرنا عن المآد وعن آد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل مؤدزة من النبيين إذ دأت ولم تدمي ما هو محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبقين من حكم ما هو قط إلا آد من حرب أعد الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى مؤاردها رد الغيور يدلجان عن الهرم لها معان كمود البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم harrat laha ainu qariha fa qultu bi hablillahi fa'tasimi har yaje inda yake cewa la ta'jaban li hasudir rahayin kiruha tajahulan wa huwa ainu alhadiq alfahmi qad tunkiru alayn daw min radamin wa yunkiru alfahm ta'am min yana yabal littafin Allah madaukakin sarki to wannan yabo da busairi yayi a cikin alburda akan littafin Allah har yake cewa wato lam tattarin bi zamanin qur'ani bata haɗu da zamani ba amma tana ba mu labari akan makoma da kuma adawa da kuma ƙirma. sannan yayi maganin cewa damat ladaina ayoyin qur'ani ta tabbata gare mu kuma ta fifici fafaqat kullu mu'jizatin duk wata mu'jiza da wani annabin Allah ya zo da ita a bayan ƙasa mu'jizan qur'ani ta fi shi ijja'at yayin da annabawan suka zo suka wuce to mu'ujizar su bata dawwama ba amma mu'udizan qur'ani tana nan har daga cikin maganganun shi yake cewa ba a taɓa kai ma ƙur'ani farmaki ba face sai ta mai da martani irin wato wanda zai je taɓa hannun matar wani sanda suke tafiya ya yi sabon aure irin yadda zai mayan maka da martani to duk wanda ya mu'arada da ƙur'ani haka za ta mayan masa da martani to wannan qur'anin da busairi ya masa wannan yaban shine littafin da muka yi imani da shi cewa mu na farko da shi zamu bauta ma Allah madaukakin sarki wannan qur'anin Allah madaukakin sarki da shi ya faɗa gurare daban-daban ya ce masu imani shi suke bi ya ce alif lam dalikal kitabu alif lam mim zalikal لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله يشي ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك sai ya ce zalikal kitabu wannan littafin wallahi lare ba fihi babu kokonto babu shakka daga wajen Allah yake sannan Allah ya ce wannan littafin hudan lil muttaqina shiriya ne ga masu imani Su waye su ne alladhina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da gaibu wanda duk Allah ya ce akwai wuta bai ga wutar ba ya yadda akwai wutan ya tashi yana aiki don ya guje ma wutar wannan mutumin ya yi imani da gaibu wanda Allah ya ce akwai aljanna bai ga aljannar ba ya tashi yake aiki saboda aljannar wannan ya yadda akwai ainihin wato aljannar wani wajen Allah ya ce ya innal ladhina yatluna kitaballahi innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah na'am huwa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ta alaniyatan yarjuna tijaratan lan Allah ta'ala ya ce innal ladhuna yatluna kitaballahi lalle wanda suke karanta littafin Allah malamai suka ce fi'ilin tala yatlu yakan dauki ya karanta yana karantawa sannan suka ce tala yatlu yakan dauki taba'a yatba'u ya bi yana bi to in ka hada fassarorin guda biyu wanda suke karanta littafin Allah bayan sun karanta kuma suke bin littafin suke yin aiki da shi sannan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka yi infaki saboda wannan addinin abin da muka azarta su a boye da bayyane sai Allah ya ce wa'annan mutanen sun kafa foundation din wani kasuwanci wanda har abada babu yadda za a yi wannan kasuwancin ya rushe to abin da muka yi imani da shi za mu bauta ma Allah a kan shi na farko shine littafin Allah na biyu muka ce sai sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ƙasar babu gidan da babu ahalari kuma kowa ya san ahalari ba littafin yan izala ba ne a ciki malam mai ahalari ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar fihi sai yace wa yas'al ulama'a amma wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama in ji malami ahalani to yana daga cikin miskilolin mu sai muka ɗauka da zaran an ce wani mabiyin sunna ne wai ba wanda zai bi sunnar manzon Allah wai sai dan izala shine yake mun sunnar manzon Allah to mun gode ma Allah mun gamsu mun yadda da ba a jingina mu zuwa ga kowa daga annabi sai sahabban manzon Allah shi yasa ake ce mana ahlus sunnati wal jama'a mutanen da suka lizumci karantarwa annabi da kuma tafarkin sahabban manzon Allah wannan shine abin da muka yadda muka gamsu za mu bauta ma Allah a kan shi abu na biyu bayan wannan ibn al-qayyim a littafin shi nuniya yana cewa ya ayyuhar rajulul muridu najatahu isma maqalata nasihim mi'wani kun fi umurika kullaha mutamassikan bil wahyi la bi dhakarifil hazayani wansur kitaballahi was sunan allati ja'at anil mab'us bil furqani wadrib bi sayfil wahyi kull mu'attilin darbal mujahid fawqa kull banani وحمل بأظم السرك حملة مخلص متجرد لله غير جباني واثبت بصبرك تحت ألوية الهنا فإذا أصبت ففي رضا الرحمن واجعل كتاب الله وسنن التي ثبتت سلاحك ثم سن بجناني من ذا يبارز فليقدم نفسه أمن يسابق يبدو في الميدان واصدى بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده لأمانه لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان وجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فأساكر الشيطان شتان بين العسكرين فمن يكن متعيدا فلينظر الفئتان yace ya ayyuhar radul muridi najatahu ya kai mutumin da kake fatan ka je gaban Allah ka tsira sai ce isma maqalata nasihin miwani ka saurari maganan wanda yake kiranka sai yake kun fi umurika kullaha mutamassikan ka zamanto a cikin dukkan al'amuranka kana mai riko sai bil wahayi kana mai riko da wahayin Allah Qur'ani da bayanin Qur'ani shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai la bi zakalifil hadiyani ba wai da kawawan maganganu ba kawai mutum ne zai zo ya ta surutu mai surutu ya koya daga mai surutu ba aya ba hadisi ya zo ya ta surutu sai ka ci ana saukar da ruwa daga sama amma a ƙarƙashin surutun ba aya ba hadisi sai ce ina maka kashe ne ka riƙe littafin Allah da sunnar manzon Allah a cikin dukkan al'amuranka sannan ka yi watsi da duk maganar da wani zai ƙawata ta ba aya ba hadisi a ƙarƙashin ta shi yasa mu yanzu wani kana magana da shi sai tito ai kaga ku matsalar ku yanzu ana yin magana sai ka ce sai an kawo aya ana yin magana sai ka ce sai an kawo hadisi to ya ba za mu ce sai ka kawo aya da hadisi ba ai addinin ba naka bane tunda addinin na Allah ne Allah ya kawo ka'ida yanzu annabi ya ce inda duk abin da mutum yi da awa za a bashi da wani bako zai iya zuwa nan garin sai ya kalli gidan yallaɓai sai ce gidan shi ne amma annabi yace lakin al ta alal muddai yanzu wanda ya zo ya da aure yace wannan gidan nashi ne saboda Allah kawai daga yace gidan nashi ne sai a ce to je ka an baka sai an kai shi kotu sai ya yi bayani to kai aka gidan ya zama naka sai ce eh, yana da hujja yana da dalilai masu yawa daga ciki akwai takardu akwai shaida da wani da wani ma gidan shi ne sai ya kawo idan al'amari na rayuwar duniya baya yiwa kawai da ka faɗa sai a sakan ma to ta yaya za a yi al'amari na addini ya zamanto kuma kowa kawai da mutum ya faɗa sai a saka mai shi yasa ya ce wa kai duka sai ya ce bi saifil wahayi kullum mu'attilin amma ba da takobi na haƙiƙa ba da takobi na wahayi abinda Allah ya saukar na sunnar annabi da kuma ƙur'ani kai duka da shi sannan ya ce darbal mujahidi fauka kulle bananin irin dukan nan na mujahidi wanda yake duka wajen dukan mutum siya da in yatsin shi in zai ainihin wato kashe shi to in ka tashi kai zaka dake mutum to kakka dake shi ba duka na gaskiya ba ka dake shi duka na hujja idan ka dake mutum duka na hujja ka kawo aya ka kawo hadisi ba zai iya ba ka kawo maganganun magabata to abin da zai sai dai tashi kawai a zage zage shikenan zagi kuma kowa ya iya yaron da ke bayan mama shi ma in ka mai abu wani yana bayan mama sai ga yana ma haka da hannu kai ma uwaka ba wata makaranta da ya je ya koyo amma baka isa ba ka zo ka ja aya ka ja hadisi ba ka je makaranta ka koya ba billahi ba za ka iya ba dole sai ka je makaranta ka koya sannan za ka iya jan aya sannan za ka iya jan hadisi saboda haka daga cikin maganganun shi yake cewa ainihin wato wasbut bi ka ta ta alwiyatul huda yi haƙuri ka dawwama ka zauna a ƙarƙashin tuta ta shirya. sai ya ce fa usibta idan aka musibantar da kai aka cutar da kai aka zalunce ka akan tafarkin Allah yace ce fidir rahmani wallahi cikin yardan Allah ne aka cutar da kai Allah ya ga dama za a cutar da kai ne sannan yake cewa waje alkitaballahi wallahi sunanul lati ka sanya littafin Allah da sunnonin manzan Allah sabata silaha ka sun masun bijana ne su ne makamanka sannan ka fito da su idan ka ɗauki ƙur'ani da sunnar manzon Allah ka sa su a gaba a matsayin su ne makamanka kana sa su a gaba daga nan sai ya ce to man za yi bari salli kaddim nasahu wanda duk zai fito a yi mubaraza kana rike da ƙur'ani da sunnar annabi to ya fito a yi fito na fito ga filin ga ka gashi mu mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba mu garantin cewa duk wanda bai bi sunnar mandan Allah ba a gaban Allah masu yada na sani Allah ya ce wa yau mai addu zalimu alami wa yau يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا نعم. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني نعم. وكان الشيطان للإنسان خذولا Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yau mai addu zalimu ranar da azzalimi zai ciji wanda ya bin sunnar annabi a gaban Allah ba wai yatsa zai ci zamu wallahi mutum sai ya cinye hannun shi saboda da na sani mutum zai ce ya wayo mai addu zalim ranar da azzalimi zai ci da hannun zai ci hannayen shi gaban Allah yana cewa ya laita ni takattuma ar rasul sabila ina ma a ce na bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa cikin maganganun shi yace idan ka rike qur'ani da sunna wanda zai fito na fito da kai yayi ko kuma ga fili na musabaka wanda zai zo a yi tsere in mutum ya ishe ya zo a yi tseren kesa ba duka ba zagi idan muka zo muka yi magana nan kofar gidan sarki ne da kuma kofar gidan hakimi in da mu shekara dubu muna zuwa nan garin duk wanda muka yi magana a kan shi tunda akwai malamai a garin nan wanda na sunna da wanda ba na sunna ba to da Allah duk wanda ya ji an yi wata magana ba ta mad ba to mu haɗa a gaban sarki ne sai ya kara kanshi akan abin da muka faɗa mu kuma mu kara abin da muka faɗa wannan ita ce ka'ida kuma ita ce ta hujja mu karatu malaman mu suke karantar da mu ba faɗa ba na biyu yake cewa wasda bi ma qala rasul wala takhaf ka faɗi duk abin da manzon Allah ya faɗa kada ka ji tsoro sai yace wallahu nasiru dinihi wa kitabihi Allah shi yake taimakon littafinsa da addininsa kuma Allah shi ne mai taimakon ainihin wato mai kiyaye bawansa sai ce la taksha min kaidil adu wa makrihim makiya wannan addinin da makiya wannan suna kada ka ji tsoron makirtin su domin makirtin su suna yi ne ta hanyar yin ƙarya wallahi summa tallahi duk wanda zai buɗe baki ya magana akan ahalus sunnati wal jama'a na rantsi da Allah baya iya faɗar magana ta gaskiya akan mu sai dai ƙarya shi yasa ba mu taɓa faɗar magana kan wani ba muka ce a littafin shi ya faɗi kaza aka zo aka same mu ya zamanto maganar da muka ce ya faɗa bai faɗa ba ƙarya ne babu amma mu in za a yi magana sai dai a yi ƙarya sai a ce to akwai wani dan izala bai ya shiga izala sai ya siyo jaka da ya siyo jaka sai dai kai mu mamashi sai ya ce to gashi wannan shine alhakin goyon da ta masa sai ya siyo ƙwaryar nono sai ya ce ya biya ta in anan garin kake kai tambaya sai a ce a cikin kaduna ne in ka je kaduna sai a ce a'a ba nan bane a zariya ne daga zaria sai a ce a'a ba nan bane kano ne daga kano sai a ce a'a ba nan bane bauchi ne daga bauchi a ce a'a ba nan garin bane gwamba ne haka za su yi ta tura ka har sai ka je bangon duniya saboda bala'in ƙarya haka ake yi to wannan ka'ida ce ta wanda bai kan tafarkin manzon Allah ba zai taba cin kasuwa ba ya kawo aya da hadisi sai dai maka karya ya maka sharri jama'a su yi hakuri idan watakila an faɗo wata magana wani zai ji ta yi zafi to ana faɗar magana mai zafi a kanmu maganan da ake faɗa mafi muni a kanmu shine a kalle mu a ce mana makiya manzan Allah ni kuma ina rantsewa da Allah wanda ya tsaye da sama ba tare da ginshiki ba billahi allazi la ilaha illa huwa mu mun fi kowa san manzan Allah kuma wallahi mun fi kowa sanin kimar manzan Allah kuma mun fi kowa sanin martabar manzan Allah mun fi kowa sanin mutuncin manzan Allah saboda sanin mutuncin manzan Allah da muka shesa ba za mu iya ɗinka ganga ba muna kiran sunan manzan Allah saboda Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul la taj'alu du'a bainakum ka كدعاء بعضكم بعضا na'am قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله يتمنى لا تجعلوا دعاء الرسول idan kun tashi za ku kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ku kira manzon Allah kamar yadda sashen kuke kiran sashi ya zamanto kiran da za a yi wa annabi kira ne na musamman saboda ya bambanta da sauran mutane a wajen Allah maɗaukacin sarki alfazazi mai ishirina mai yace ya ce ala kulli fannin faddala fannahu bi an farra da din al wa sannahu sasa insal insa durran wa dinnahum sai yace a in nazaran fil khalqi bi annahu ka ahmad lam yunsha wala yin yunshau yace akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzan Allah idan akan sallah ne wanda ya sallah irin ta annabi Muhammadu da ya wanda ya sallah irin ta wani mutum kowa ya shi a duniya kuwa da wanda ya sallah irin ta annabi da wanda ya irin ta wani mutum waye yake da tabbas a wajen Allah sai da Umar da zai mutu ya ce ya rantse da Allah da Abu Ubaida Amir bin Jarra yana da rai wallahi da ya ɗauki shugabancin al'umma ya bashi ya ce in an je gaban Allah in Allah ya tambaye shi me yasa ka yaka ya ce na ji manzan Allah ya ce li kulli ummatin aminin wa aminu hadhihi umma abu ubaidatu amir bin jarrah kowace al'umma tana da aminu wanda annabi ko ya ce amintacce ne ni ba ya ba zan amince mai ba in ɗauki shugabancin al'umma in bashi wanda ya aiki da maganar manzan Allah ko a gaban Allah yana da hujja shi yasa kowaye a duniya in ya kawo abu za a iya cewa mai hujjasa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yana da rai shi ba zai yi ba a tambayi annaba a ce to manzon Allah ya abu wani ya tambayi annabi ce to kai annabi mai hujjaka ba a yi idan aka ce abu ya kai zuwa annabi to mun ta har hujja ya riga ya kare shi yasa ya ce ala kulli fannin faddala Allahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda annabi ya zo ya farlanta addini kuma ya sunnanta shi sai yake cewa manzon Allah ya shugabanci aljinu da mutane sai yace a in nazaran fil khalqi ta'alam bi annahu ka ahmad lam yusha wala huwa yushau ka kalla cikin halitta misalin annabi Muhammadu ba a yi irin shi ba kuma ba za a ƙara yin irin shi ba wani wajen ma ya ƙara cewa haramun alal ayyami ijadu mislihi haramun ne akan kwanakin duniya su samar da misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin da har dabbobi da bishiyoyi da itatuwa sai da suka tabbatar da cewa shi manzo ne daga wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani balaraban ƙauye da ya gan shi yana tafiya sai manzon Allah ya ce masa bana kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba sai ya ce me mafi alheri sai ya ce ka yadda babu wanda za a bauta ma sai Allah kuma ka yadda ni manzon Allah ne sai ya ce wa manzon sai ya ce wa annabi wa zai maka shaida kan abin da ka faɗa sai manzon Allah ya ce masa tilka shajara waccan bishiyar za ta ba da shaida ni manzon Allah ne sai wannan balaraban ƙauyen ya ce wa annabi kulli tilka shajara ta ce ma waccan bishiya ke bishiya zo manzon Allah na kiranki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ke bishiya zo annabin Allah na kiranki balarabin kawai yana tsaye ga bishiya ta yi gaba ta yi baya ta yi hagu ta yi dama sai ta babbako sai ta taso ta janyo ta zo gaban manzon Allah ta tsaya ta ce assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah yace kai mata izini ta koma annabi yace koma bishiya ta koma shi yasa busairi cikin alburda yake cewa ja'at li da'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala sa'in bila qadami ka annama sadara sadaran lima katabat min furu'il qatf bil laqami sannan wannan shine abinda mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yadda in hujja kake nema in aka ce abu ya dangana zuwa ga annabi to hujja ta riga ta kare to shi yasa mu muka damu kullum in dai Allah za a bautawa wanda shine ma'anan Muhammadun Rasulullah shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya cikin duk abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah yadda ake so mu ɗauki wannan annabin shine yanzu nan inda wani soja ne akwai komanda shi kurti ne baban shi yana zaune soja suna da wata doka cewa ka bi kafin ka kawo matsala idan kumandan ya nuna baban ka ta shutihim ɗirka mai wuta to a ƙa'ida za ka ɗirka mai wuta ne in ya mutu in kana da magana sai ka zo a yi magana da kai amma baka isa baka ce me yayi a'a to fiye da haka ake so al'umma ta ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine mu kuduwan mu shine abun koyon mu sai da haka rikicin mu da mafi yawancin mutane mu mun ce a bautawa Allah amma ta hannun manzon Allah su kuma sun ce a bauta ma Allah ba ta hannun manzan Allah ba ta hannun wasu mutane wannan shine rikicin mu da duk wanda ka san bai kan tafarkin sunna kuma wallahi duk wanda ya faɗa maka wannan maganan ya faɗa maka ƙarya sannan abu na biyu ba mu yadda a bauta ma kowa ba sai Allah maɗaukakin sarki a matsayin shi na wanda ya halitta yake kula da ita shi kadai muka yadda shi kadai za a bautawa ba za a hada shi da wani ainihin wato abokin tarayya ba to a ƙarƙashin wannan za ka samu wannan suke kan gaskiya za su yi haƙuri Allah zai jarabce su za su ga tashin hankali za su ga rigima za su ga fitintunu kuma dan uwa da kake saurare na idan kana zaune a garin kudan yanzu idan ba kan tafarkin sunna kake ba ka kalli wanda ke kan tafarkin sunna za ka samu watakila akwai ahalus sunna akwai wanda ba ahalus sunna ba da ahalus sunna da wanda ba ahalus sunna ba dan Allah suwa aka fi tsangwama a cikin gari da aka samu wanda suke kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su aka fi tsangwama su aka fi mashari su aka fi madankira su aka fi duk abubuwa na izgili da istihza'i su aka fi ma saboda me saboda haka ka'ida gaskiya take ibn al-qayyim ya ce waja'al shi'araka kashiyatar rahmani ma nisr rasul fa habbada al-amrani wa tamassakanna bi hablihi wa bi wahyihi wa tawakkalanna haqiqat at-tuqulani fal haqq wasfu ar-rabb huwa siratuhu al-hadi ilayhi li sahib al-iman wa huwa sirat alayhi rabb al-arsh aidan wa dha qad ja'a fi al-qur'an wal haqq mansurun wa muntahalun فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وبذاك يظهر حزبه من حربه والأدل, ذا والأدل ذاك الناس طائفتان والأدل ذاك الحرب بين الرسل والكفار متقام الورى سجلان لكنما الأقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان yace ka sanya sha'ar ɗinka shine jin tsoron Allah maɗaukakin sarki sannan yace wa tamassakanna bi hablihi wa bi wahayihi ka riko da igiyar Allah maɗaukakin sarki da kuma wahayin shi sannan yace wa tawakkalanna haqiqatat tukula ne kuma ka dogara ga Allah hakikanin dogara zuwa ga Allah sai ya ce fal haqqu kaga gaskiya da kake ganin ta wannan gaskiyan fal haqqu wasfur rabbu huwa siratu hadi ilayhi li sahibul imani gaskiya sifa ce ta Allah madaukakin sarki kuma shine abin da yake shiryar da masu imani zuwa gare shi وهو الصراط عليه رب العرش ايضا وذا قد جاء في القران tafarki ne wanda Allah madaukakin sarki yana kan tafarki na gaskiya wannan magana ta zo a cikin Qur'ani sai ya ce wal haqu wannan gaskiyar da kake gani mansur ana taimakon wanda suke kanta amma wa mumtahanun bihi wanda suke kanta sai Allah ya jarabce su sai ce fala ta'ajab kada kai mamaki fa hadi sunnatur rahmani wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki khabab bin al-arad yana ba da labari sanda garin makka bala'i ya bala'i wahala ce wahala tsanani